Jihar Zamfara dai na cikin jihohin da suke fama da hararen 'yan bindiga da kuma sace mutane. Sai dai ganin hirar da jagoran 'yan bindiga wato Bello Turji ya yi wadda take ta yawo a kafafen labaru kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Zamfara. dig mamman ibrahim tsafa mai ritaya ya shaida wa manema labaru cewa dama kofar sulhu a buɗe take sai dai kuma ba irin sulhun da aka yi a baya ne ba gaskiya ban saurari magana turji ba amma kwamishinan information ya ce mana akwai wata magana kamin mu zo nan wajen ku kila shi ma turjin ita shirya ta Allah ba ta karewa in Allah ta shirya ka ba shawara yake da kowa ba ban gani ba kam amma in har da gaske ne Allah shirya shi ka ba da labarin wani wanda ya zo ya mika kai a cikin waɗanda suke aikin ta'addancin nan a baya iya abin ya faru ni kaina abin ni na yi mamaki da ya zo ina dai zaune kawai aka ce ga mutum yana son gani na to ban bashi chance ya koma ba dan kada shawarwarin su zo <laughs> su canza sai na rike shi ne muka zauna nan gida na muka ci abinci muka komi yanzu ma muna tare amma ina ta kokari kada in fitar da shi a hili dan waɗancan wayanda su ma suna da haɗari wato tsakani da Allah addu'o'in da ake zamfara duk malaman mu sun shiga na tabbata Allah na karɓar su amma ta yaya wannan mika wuyan zai sha bamban da kokarin da kai a bayan sulhu inda ya sha bamban wannan mutum ne ya dauka da kanshi ah, sa kai yahi bauta ciwo so ni gaskiya na ga kamar yahi duk waɗancan dabarori da muka yi shi kuwa kwamishinan yaɗa labaru na jihar Zamfara honorable Ibrahim Magaji Dosara wanda shi ya jagoranci taron manema labaru da jami'an gwamnatin jihar Zamfara suka kira a jihar Kaduna bayanin sabon kalubalen da suka gano a bangaren tsaro yayi ga manema labaru akwai waɗanda su ne umul aba'isar dafa ma waɗannan 'yan ta'adda baya wajen gudanar da waɗannan ayyuka akwai waɗanda su suke ba 'yan ta'addan nan bayani na sirri na al'umma akwai kuma waɗanda su aikinsu shine su ɗauki ababen bukatun waɗannan 'yan ta'adda su kai musu a cikin daji waɗannan bukatu sun hada da makamai bindigogi da albarusai da kuma kayan abinci da sauransu sannan akwai wasu waɗanda su 'yan siyasa ne suke hada baki da wasu bara gurbin 'yan jarida na waya domin a yi ta yaya ta labaran ƙarya a ta da hankalin al'umma ko kuma a nuna ma duniya cewa zamfara ba ta zaune lafiya wanda kuma kamar yadda na ce mai daraja gwamna yana nan yana shirin tabbatar da cewar idan an gama yaki yaƙi da waɗannan masu bindiga za a yaƙi waɗannan. Jihar Zamfara dai sai da ta kai ga kwashe sama da watanni uku cikin wasu tsauraran matakai na tsaro. Wanda kuma jami'an gwamnatin da suka kira wannan taron manema labaru suka tabbatar wa da duniya cewa waɗannan matakai sun haifi ɗa mai ido. Duk ko da irin kokawa na tsananin rayuwa da wasu al'umma suka dinga yi a wancan lokaci. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna. a Najeriya.